muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shi ne haɗa mu wannan masallaci mai tarin albarka masallacin kulliya wanda yake nan rimin dillalai a cikin garin kano a wannan rana ta talata wanda yau goma sha bakwai ga watan bulkada hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina bakwai. wanda kuma ya dace da biyar ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna cikin kitabul itiki kuma mun soma babi na bakwai a ciki koko babi na takwas shine babu karahiyyati tatawul alal babi da yake nuna kyama na nuna kafafa da kuma girman kai akan bayi wanda wannan hadisi mun yi shi rana ita yau abinda ya rage wato ainihin karkarewa hadisi yake cewa anhu radiyallahu anhu an karbo wannan hadisi daga sayyidina Abu Huraira Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga manzon Allah tsira da amincin Allah su kara a gare shi kale yace la yaqul ahadukum kada ɗayanku ya faɗa ce a at'im rabbaka waddi rabbaka ciyar da ubangijinka yi wa ubangijinka alwala iski rabbak shayar da ubangijinka wale ya ƙul Sayidi wa maulai amma sai dai ya ce wato ainihin shugabana kuma mai gidana wala ya kula ahadukum abdi abdi amaci kada ɗayan ku ya dinga cewa bawa na baiwa ta, walakin fataya wa fatati sai dai ce wannan yaro na ne ko kuma yarinya ta wa gulami ko kuma yaro na mun yi bayani rana ita yau cewa wannan hanin abinda mafi yawan malamai suka tafi a kai hani ne na wato tanzihi hani ne na tsantseni amma da mutum zai faɗa ba zai zama bilistimrar ba to ba zai zamo ya yi haramci ba kamar yadda muka buga misali da wa'yansu wato ainihin ayoyi ko kuma hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala ya ambata a cikin kissan annabi Yusuf yake cewa udkurni inda rabbik to kaga anan ana nufin mai gida to sannan Allah subhanahu wata'ala ke tawo ankihul ayama minkum wa wasalihin min ibadikum wa imaikum min ibadikum wa imaikum aka ce min ibadikum daga bayinku wannan ya nuna cewa ya halatta a ce wani bawan wani ne sai dai ana nufin bauta ba wai irin wadda ake bautata ma Allah subhanahu wa ta'ala ba ya halatta kun ga yanzu akwai sunaye a jahiliya wanda da mutum zai faɗe su ko a raɗa wa mutum ba za a ce an yi laifi ba akwai kuma wanda zai iya zamowa an yi laifi yanzu misali akwai abdushams abdul uzza kaga wannan bauta ce irin wanda suke bautar gumaka wanda ya zamo yana lizimtar wannan ko kuma wanda ma zaka ce shi ya siyo shi ko yake shugaban sa to sai a danganta shi zuwa gare shi abdul shams bawan rana abdul uzza kaga bawan gwanki uzza akwai abdul manata da dai makamantansu to wannan haramun ne yanzu a saka wannan sunan domin bauta ce wadda take nuna bauta ga wani Allah amma idan ka ɗauki abdul muttalib wannan kaga ba bauta ake nufi irin yadda mutum zai bauta ma ba kada ku manta <clears throat> shi wato ainihin abdullah al-muttalib dan uwan wato ainihin shaiba ne shi Muttalib lokacin da yaje ya taho da ainihin ɗan ɗan uwansa domin akwai laila wata babban mata ce ainihin a madina babban matsayi wadda wato duk lokacin da mutum zai aure ta dama sharaɗi za ta yi masa cato ita ce take da abuwa a hannunta in ta sake shi ya saku yawwa ba shi ne binna ba ba dai bai ji da kanta ce to kun ga ita ce ta haifi abdulmutsalib kakan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda shi hashin shi ya aure ta tunda kun ga shi ne baban abdulmutsalib da ya aure ta ta samu cikin abdulmutsalib to shi kenan sai suka rabu da ta haife shi to shi mutsalib domin ɗan'uwan uwan hashin ne sai ya tafi ya taho da ɗan ɗan uwansa a maka babu wanda ya san shi to sai suke cewa haza muttalibun ja'a bi abdihi haza abdul muttalib "Da muttalib nan ya siyo bawa ya zo da shi sai ke, kun ga shi abdul muttalib sunansa shaiba sunansa kenan sai yake cewa a'a haza laysa bi abdi walakin huwa ibn akhi ba bawa na bane ba dan dan uwana ne ma'ana dan hashim ne to amma kawai sai suka dinga kiransa abdul muttalib to kaga wannan ubudiyya sai ta irin yadda mutum zai mallaki bawa shi yasa manzo alaihi salam ma ye alfahari da wannan ma a yakin hunain nake cewa anan nabiyyu la kadhib anabnu abdul muttalib to da za a yi mutum a samu abdul muttalib suna ne mai kyau babu wata matsala domin ba a nuna bauta ga wani Allah ba ina fata an gane to saboda haka dai wannan hani hani ne na tanzihi kuma yana nuna duk matsayin da Allah subhanahu wata'ala ya baka ba a san kafafa da shan kanshi da nuna wani bai isa ba sai dai kawai abinda malamai suka ce a nan suka ce akwai hali na girmama kai ba na girman kai ba girmama kai daban girman kai daban akwai lokacin da ɗalibin ilimi ko malami zai samu kansa a hannun awamin nas wanda ba su san matsayin ilimi ba ba san matsayin karatu ko malinta ba za su dinga yin wasa da ainihin wannan matsayi nasa ranar malamai suka ce dan mutum ya nuna matsayinsa a irin wannan yanayi ba za a ce ya yi laifi a musulunci ba kan buga misalin yanzu in ka samu gama garin mutane wanda bai da karatu bai da alaka da karatu da zai tambaye ka sunanka in ka ce sunanka musa to ko kai ne malamin duk garin nan in ya zo kawai sai ce kai musa yana nan to kawai sai in yi tiya sunanka sai ka ce sunana alaramma malam musa yauwa sai alaran mamalan abubakar alaran mamalan isa saboda in yi zo haka zai faɗa ba ka kuskura ka faɗa masa sunan ka gaya to haka zai dinga an bato ba zai samiya ba amma sai ka sa miya har da man shanu malamai suka ce wannan babu matsala shi yasa shi dan bodiyo Allah ya ji ɗansa a cikin iyawu sunna ya nuna malami babu laifi yana da kyau malami ya yi katon rawani yi riga mai manyan hannu a wannan lokaci mai manyan hannu ta malamai ce da an ga riga mai balka barkan hannuwa da rawani to an san wannan ba karamin mutum ba ne yawwa dukan buga misali da wani babban malami ana rama ba sai na ambaci sa ba a cikin garin nan ya rasu eh, to akwai wani ana rama duk da sun rasu Allah ya ji kansu to idan ya kawo masa ziyara in tashi tsokana sai ya kawo masa tabarman leda sai ke kaga kawo min buzu mai gashi ya ce duk jahilin da ya hango ya sani ba abokin sa bane amma ka je mata bayan mata da sai wani jahili ya zo ya zauna kusa da ni amma da ga buzo mai gashi to dole ya koma gefe eh, to a nan dai malamai suka ce idan kana gaban awamun nas babu laifi kai nufin ka dan tara mutum ka kasa ka faɗi matsayin ka domin su girma ilimi tunda su ba su san matsayin ilimi ba in ka faɗi sunan ka haka haka za su dinga faɗa ina fata an gane Allah ya datar da mu to sai yake cewa babun idza ata ahadukum idza ata ahadukum khadimuhu bi ta'ami babu da yake magana idan mai hidima ɗaya daga cikin ku yazo masa da sa, wa anhu radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه ko fa innahu waliyu ilaji yace wa anhu radiyallahu anhu an karɓo wannan hadisi ne daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga ma'aiki tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi kale yace idza ahadakum idza ata ahadakum khadimuhu idan bara ko kuma yaron ko kuma bawan ɗaya daga cikinku ya zo masa bi tsa'amihi da abincinsa fa'in lam kuma ahu in har bai zaunar da shi tare da shi su ci ba faliyuna wiluhu lukumatan au lukumatai ne to sai ya ba shi loma ɗaya ko loma biyu au ukulatan au ukulatai ne ko kuma dai noma ɗaya ko noma biyu fa innahu waliya ilaja domin shi ne wanda ya ɗauki gabaran gyara wannan abinci ko kuma waliyu ilajihi ne wanda yake shugaban gyara wannan abincin shi ma wannan hadisi yana nuna mana tawadu da ma'aiki alaihi salatu wasalam yake tsora mabiyansa na nuna cewa bawa da Allah ya hore maka ko kuma yaron gida da Allah ya kaddara cin abincinsa ka, ba wajen kafi shi matsayi a wajen Allah ba haka Allah ya so ya jarraba ka shi ma ya jarraba shi saboda haka ka nuna masa hali wanda yake ainihin na sanin ya kamata hali na mutuntawa mun sani cewa galiban yaran gida sune ne sukan yi wahala ta yin girki ko yin abinci ko abin da ya kama da haka to ma'aiki alayhi salam sai yake koya mana yadda ya kamata a yi zamantakewa sai ta iza a ta ahadakum khadimuhu bi tsa'amihi idan mai hidima ɗaya daga cikinku ya zo masa da abincinsa ma'ana mutum in lokacin da bayi ne mutum ya sa bawansa ya yi abinci ya taho ya kawo masa ko idan irin yanzu ne wani yaron gida kukun gida boye gida ya yi abinci sai ya kawo wa shi mai gidan fa'in lam yujlis ma'ahu in har bai zaunar da shi tare da shi don su ci wannan abincin ba Me wannan gaba take nunawa ya halatta ya zaunar da shi a matsayinsa na bawansa su ci abinci tare wannan Shi ne wato ɗabi'ar sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman ibn Auf Allah ya ƙara masa yadda kamar yadda kuka shaji ne aganar sahaba Shi ne mafi kuɗi da dukiyar sahabbai wanda Abdurrahman shi kansa bai iya tsanin dukiyar da Allah subhanahu ya mallaka masa ba ko kuɗi tsaba ballantana dabbobi na ambata mana a wani haɗuwa malaman sira suka faɗi cewa banda wasiyar da ya yi. ga matan ma'aiki alaihi salatu wa salamu kowace a bata dinari dubu ɗari kaza sannan duk wanda ya je yakin badar shi ma a bashi dinari dubu ɗari kaza ya dinga zana sahabbai wanda suka yi wani abu a musulunci ya ce wannan duk a basu dinari dubu ɗari kaza kaza ka ce a basu to duk aka gama wannan to sannan da aka zo matansa su hudu kowace da aka raba sumuninsu ta samu dinari dubunnan ɗaruruwa dinari ake magana ba dirhami ba kowace ta samu akuya sama da dubu talatin ko tinkiya ko raƙuma ko abin da ya kama da aka to ya kake zaton wato ainihin wannan dukiya to amma duk da haka idan ka same shi a gonarsa ana aiki za a ci abinci da shi da dukkan yaransa ake sa hannuwa a kushi daya in ka zo ba za ka gane wane ne abdulrahman wane ne wancan baran wane ne kukun wane ne yaron gidan haka za ka same su ainihin ana cin abinci lokaci ɗaya haka za ka same suna mu'amala iri ɗaya to wannan shi ne wato ainihin sunna ta manzo alaihi salatu manzo alaihi salam a dukkan abubuwa na rayuwa yakan sauka daga wancan babban matsayi da Allah ya bashi ya nuna shi ma bawa ne daga cikin bayin Allah mun ambata akwai lokacin da manzo Allah ya yi tafiya shi da sahabbai ko dai aka ba su akuya ko suka sayi akuya ɗaya ki ta alayya zabhuha ne zan yanka wannan akuya wani ce alayya salkuha ni kuma ni zan fede wani ce alayya tsabkuha ni kuma ni zan dafa sai manzo alayhi salatu wassalam ya ce wa ana ajma'ul hatsaba ni kuma zan ni zan je na wo itace la ilaha illallah itace galibi al'adamu yaro ake turawa a je ka wo itace to amma ma'aiki alaihi salam bai yadda a ce bai motsa ba duk kowa ya hidima ba za a to shi zai je yawo ce. lokacin da aka tafi yakin badar na ambata man lokacin da muka zo gabar a wani karatu cewa saboda karancin abun hawa mutum uku uku ake yin shifting ko rotation akan abun hawa ya zamo manzo alaihi salam da sayyidina ali da kuma wani daga cikin sabban da ba zan iya sunansa ba su ne za su dunga shirkin hawan raƙumi in wannan ya hau ya tafi ya tafi ya sauka wannan ya hau in an tafi an tafi wannan ya hau suka ce ya ma'aikin Allah ka yi haƙuri kai kaɗai za ka hau raƙumin nan sai ce ma an tuma bi min ni. ba ku fi ni karfi ba wala argaba ni fil ajr kuma ku fi ni sallada ba sallallahu ala da karim saboda haka sai dai yadda wancan ya hau aka tafi ya sauka ni ma na hau a tafi na sauka sannan wani ya hau Don Allah ko kansila zai maka wannan a yanzu ko mai unguwa zai maka wannan a halin yanzu ballanta na a ce his excellency wane mutum mafi daraja halitta Allah shi ne da wannan tawabu alaihi salatu wassalam to saboda haka shi ya sanya hatta a cikin wannan hadisi da ya kawo ina da mun irin su a baya manzo Allah ke cewa in kana da bawa kada ka dora masa sama da karfinsa ta fuskar aiki in kuma ka ɗora masa aikin mai yawa to ka taimaka masa mana ka ba shi kwaɓin ƙasa kaga tana da yawa to kai ma ka ja ƙafar wannan ka ka naɗe ta ka zo ku kwaɓa ƙasar tare in ka ba shi ainihin wani faskare kaga ta ba zai iya ba kai ma ka zage dantse ka zo ku yi tare maza Allah yake faɗar wannan Fa'inu! to sai ku taimaka musu to wannan abin gaskiya ya mana wahala yanzu wallahi ba wai wani abin da ya shafi bawan gida kukun gida boye-boyen gida ba wani wallahi matarsa yana ganin ba zai saya ta aikin gida ba nakan faɗi irin wannan zai za ka ga cewa ga wata mata ƙila ba ta da manyan 'ya'ya da su wake ta aiki ƙila ga ƙaramin ɗa tana goye da shi yana kuka ga wanke-wanke ga girki tana yi ga wanki ta fara kuma ita kaɗai shi kuma yana can kan kujera yana kaɗa kafa yana karanta jarida wannan babu insafi a ciki akalla ko ɗan ka karɓa ka lallasan mata ko kuma kai wanke wanke ba matsala ba ne sai dai tsoro kake a shigo a ce tofa a ce ai ta shanye shi wallahi wanke wanke aka samu wane yana yi wanke wanke eh? <laughs> to kun gana na aisha Allah kara mata yadda ake tambayar ta cewa menene halin ma'aiki alaihi salamu a gida sai ta ce kana fi khidmati ahlihi Maza Allah a gida yana cikin hidimar iyalansa da an kira sallah kuma shi ne farkon wanda zai aje komai a ranar masallaci to wannan abu ne mai kyau Za ka ga alhamdulillah yanzu larabawa har yanzu suna da irin wannan tarbiyyar fa da irin wannan wato ainihin tsarin ga suna taimakon matan su cewa su kuma wani lokaci akan wuce gona da iri yanzu misali musamman matan Madina tun da su sarakuna ne za ka ga mai gida ya taho an zo supermarket tana da ɗa ya taɓo shi kuma in ya zo shi yake rike da wannan ɗan keken yana turawa kuma ga ɗan asabe ita za ta dunga ɗauka abin da take zo tana jefawa cikin wannan ɗan abin duk abin da ɗan kwandon duk abin ta suka a ciki ba togaciya banda cewa banda wannan duk abin da yadda zai a ba da biyan shi ne ya ba da kuɗi kuma ya fito ka gashi yana tura ɗan keken zuwa mota ya zo ya fito da kayan ya saka yana saɓe da ɗan to kaga ita ma kamata ɗan ji kunya ta ɗan rike masa ɗan ko kuma ta tura ɗan keken alal a samu balansin almuhim dai bayan Allah ya kamata a dinga nuna hali na kwarai na tawazu ba a san ɗan adam ya zamo shan ƙanshi girman kai yanzu kamar na faɗa akwai mai gidan da zai shigo a gida ya ga kofi a kan hanya a cikin gida ko cokali ko wata buta ko kwano wallahi bal zai da shi matsayinsa ya wuce ya duka ya ɗauki kwanon nan ya ajiye a gefe ko ya ɗauki moɗan nan ya ajiye a gefe matsayinsa ya fi wannan sai dai bal da shi wannan ba tarbiyya ba ce ta addinin musulunci to saboda haka manzo alaihi salatu ya yace idan bawan ɗaya daga cikinku ya zo masa da abincinsa fa in lam yudnis ma'ahu in har ba zai iya zaunawa da shi ya ce su ci ba falyunawiluhu luqmatan aw luqmatayn ya bashi loma daya ko loma biyu malamai suka ce anan gwargwadon yawan abincin da kuma tsananin bukatar shi asalin mai abincin saboda haka ya bashi wannan ne aka ce luqma aw luqmatayn ba wai tahdidi bane ba iyakan cewa bane cewa kada ka bashi sama da loma biyu domin an san dan adam mai ruwa ne dan adam yana da ruwa musamman abin da ya zama mai dan daɗi daɗi yawa in abu ne mai daɗi sai ka cewa ainihin ana da ruwarsa wata kista mai ban abin nan wani daga cikin larabawa ya sa yaron gidansa ya yanka masa zakara ya dafa da yanka zakaran ya gyara ya dafa ya zuba a mazubi to kawai shi sai kai kofa gida kuma ga baki to ya duba ya duba sai ta aina ra'at ina kan zakaran ce mai gida a yi gani dai ba komai bane shi yasa na cinye ce kai ka ku san zakara haka cinye kan a ina ma ake gane zakara in ba akan ba wannan adan nasa da kwalle kasa duk ba kai yake ba to in har wautar ka ta kai kana da tun ba a fan kan to sauran ma ba a da shi ma'ana rowa ce kaga yanzu yayi wannan bugajin ya yi fada an bai da zakara gida bayan baki sun ya koma je samu ainihin kayan ma'ana dai an san ɗan adam mutum ne mai rowa to shi sai aka ambace abinda in ka bayar ba za ka ji cewa ka rabu ba noma ɗaya ko noma biyu mai za ta rage a cikin abinci bal hadithi yana cewa ta'amul wahid ya kafil isnayn abincin mutum ɗaya ya ishi ma mutum biyu yawwa da mutum biyu za su abincin mutum ɗaya ya ishe su sai ce au ukulatan au ne da al'ukuma da al'ukula don ma'anarsu ɗaya a nan shi shuba ɗaya daga cikin masu riwaya to shi ne ya yi shakka wato wannan taka tsantsan ne kada a jingina wa manzo alisalam abin da bai faɗa ba ta fuskar lafazi ko da ma'ana ɗaya ce to ko dai manzo alisalam cewa ya yi lukumatan au lukumatai ne ko ku cewa ukulatan au ukulatai ne kuma duk dai ma'anarsu ɗaya ma'ana ya ba shi wannan abincin ya zama ya ɗanɗana a wata riwaya ma in ya ɗauko abincin ya burki shi sosai a cikin miya kada ya ba shi gaya sannan ainihin ya ba shi sai ce fa innahu waliya ila da hu, domin shi ne wanda ya jibinci gyaran wannan abincin misali a ce wani abinci ne na kwaɗayi soya kaji aka yi dafawa aka yi wani farfesu ne kaza ne a sai mutum duk ya zo ya gama wannan aikin a sai ba za a ba shi ba gaskiya an tawaye yancinsa domin shi ya ji ƙanshin kafin mai gidan ya ji shi ya ɗanɗana roman ya ji gishiri ya ji kafin mai gidan ya ɗanɗana to kuma duk ya gama wannan ya kawo a cinye ba a ba shi ba ba bayan masa ainihin insafi ba ko kuma a ce ainihin ƙasusuwa za a tara a ba shi. irin wannan tana iya faruwa a wajen wanda suke marowata amma dai da wahala in ba mugun hali ya yi yawa ba a ce mutum ya zo ya dafa abinci ko a ce ba za a bashi ba a iya cewa dai an bashi koma da baya amma dai a can haramta masa gabaki ɗaya zai yi wahala to sai ce fa innahu waliya ilajahu ko kuma waliyu ilajihi in ka ce waliya sai zama ilaja in ka ce waliyu sai zama ilaji fa innahu waliyu ilajihi domin shine wato shugaban gyaran wannan abun malamai suka ce wannan hadisi ya nuna ya halatta ka ɗauki bara ko kuku kuma ya zama ainihin ka ba shi aikin yi maka abinci ko wata hidima wannan wani tsari ne Allah ya mana domin mu ji daɗin rayuwa mun sha faɗa so da dama da Allah ya yi wasu mawadata wasu talakawa wannan ni'ima ce ka ta fariya da a ce duk an yi mu talakawa zalla ba ufa talibu wal matsalu ba wanda zai iya taimakon wani rayuwa ba za ta yi daɗi ba to kuma a ce kowa hanshakin mai kuɗi akwai hutu a wannan kuɗin babu hutu kai mai kuɗi shi mai kuɗi ni mai kuɗi mu masu kuɗi su masu kuɗi to wa zai yi wani hidima babu kuɗi kake takama kuɗi nake takama kenan ba wanda zai maka faskare ba wanda zai maka gini ba wanda zai maka kanikanci ba wanda zai maka wani abu sai dai kai kai da kanka to kaga kuɗi ya zama wahala to Allah da ya so mu huta sai wa'ansu da shi wa'ansu ba su da shi ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ba'a بعضهم بعضا سخرية Allah ya ce mun ɗaukaka wato sashen su da daraja sama da sashe domin wasu su ɗauki wasu a matsayin leburori wannan da shi ne ainihin rayuwa za ta yi daidai da wannan ne rayuwa ainihin za ta yi daɗi saboda haka wannan ya nuna halaccin haka akwai hadisi ma cewa idan ɗayanku ya aiki bawansa siyo nama to wannan ya sa wani mazubi abin nan a sa mazubi da za a kulle daga can ya kawo masa saboda kada zargi ya shiga ko kuma ya zamo naman an kirga adadinsa sannan ya kawo wannan duk abin da ake so a zauna lafiya kada wani lokaci ƙina farashin dabbobi yayi sama ka saba ba da kuɗi a kawo nama mai yawa sai farashi tashi baka sani ba sai ka ba da aka kawo kaɗan sai ka zargin ko ya rage kuɗin ko kuma ya ɗan rage nama to sai aka ce a ba da mazubi wanda ainihin idan an rufe sai kai in ka zo sannan ya zama ainihin ka buɗe wannan dai duk a zauna lafiya ya zama babu zargin juna sai hadisi na gaba ce babu idza zaraba al-abda falaytani bil wajha wa anhu radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qatala ahadukum falyajtani bil wajha Ah, wanda yake da nusa irin tawa sai ce idza qatala ai idza daraba kama dallat alaihi Tardama wato qatala shine daraba idan ɗayanku ku zai yi duka sai ce wa warada bi lafzi idza idza daraba ahadukum khadima khadimahu kuma hadisin ya zo da lafazin cewa idan ɗayanku ku zai daki bawansa falyattaqil wajha to ya nisanci dukan fuska to wannan kamar sai da inda kita Iza daraba abda idan zai da kibawa ta bil wajaha to ya nisanci dukan ainihin fuska sai ce wa anhu radiyallahu anhu an karbo na hadisi daga Abu Hurairah Allah kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga ma'aiki tsira da amincin Allah su karta gare shi kala sai ce idza qatala ahadukum idan ɗayanku zai yi duka fali ya ji ta nibil wajaha to ya nisanci fuska a nan malamai suka ce na farko wannan hadisi ya nuna ya halatta mutum ya daki bawansa lokacin da ya yi laifi amma ba duka na cutarwa ko duka na zalunci ba mun karanta a hadisi a baya wani bawa yi wa mai gidansa laifi mai gidan nan ya same sa ya so ma jibdarsa yana dukansa sai ya ji wata murya a bayansa ana cewa yadda kake ganin kana da matsayi a kansa to matsayin Allah a kanka ya fi matsayinka a kansa yadda kake ganin kana da ƙarfi a kansa to ƙarfin Allah a kanka ya fi ƙarfinka a kansa yana juyawa sai ya gama aiki alaihi salatu wasalam sai ce ina shaida maka ya ma'aikin Allah daga yau na tashi shi. Ku kaga wannan ya ji wa'azi. Wannan yana nuna mana wato ainihin matsayi da Allah ya ba wasu bayi akan wasu. Wallahu alam wannan ina ganin yanzu zan yi kuwa? To, bawa dai a ce in ma akwai bautar yanzu dai wani mai ginin ɗan shango-shango ne, wani bawan kuma tutturna. Ku kaga in yi tume da ke shi sai dai a yi doki in doka kila. ko abin da ya kama da haka to amma dai musulunci ya ba da dama a yi wannan duka da ainihin in ya kama amma kuma ba dukan da zai zama zalunci ba mun ambata hadisi a baya wani ya zo wajen manzo alaihi salam ya ma'aikin Allah ina da bayi guda biyu suna bata mun rai suna zalunta ta suna tusa mun damuwa ni kuma ina dukansu, ina wulakanta su ya abin zai kasance gobe alkiyama sai manzo alaihi salam ya ce to za a dora zaluncin da suka yi maka da tauye yancin da suka yi maka a kansu ke kai kuma dukan da kai musu da hantara da wulakanci sai a dora akan ke ne a gawa zai biyo wani bashi idan dukan da kai masu da cin zalin da kai masu ya fi na tauye yanci ko haƙƙin da suka yi maka to sai an zabtaro daga ladarka an basu. idan kuma su ne suka fi zalunta ka sai a zabtaro daga ladarsu a baka yana jin haka ya san abin da ya yi ya san abin da ya musu ya fi abin da suka yi sai ya fashe da kuka ya tiya ma'aikin Allah ina shaida ma daga yau sun zamo ‘ya'yana ‘yantarsu wannan yana nuna ashe ko da ka mallaki wani ta fuskar mallaka irin yadda ake sayan bawa ko Allah suka shi ka, ka zamo mai gidansa ya zamo direban ka ne mai wanke wanken ka ne mai wanki da gugarka ne ɗan aikenka ne to ka sani duk zaluncin da kai masa Allah ba zai bari ba akwai wanda ba zai ba ma'aikacinsa albashi akan kari ba sai lokaci ya yi nisa sannan ya bashi rabi to in lokaci ya wuce ka ƙi bashi saboda zalunci ba wani uzuri duk da ka bashi wancan batarin da kai masa in bai yafe maka ba Allah sai ya zamtare wani abu daga ladaka ya bashi domin mai haƙƙi a bashi haƙƙinsa a lokacin da ya cancanta wannan shine wajibi a musulunci shi sa hadisi yake cewa ku baiwa mai aikin wahala haƙƙinsa tun kafin gomin bikinsa ainihin ko gomin goshinsa ya zama ainihin ya bushe saboda haka wannan yana nuna ko ɗa ko mata to ka tabbatar da cewa duk da Allah baka matsayi akan su to amma kuma wannan bai baka dama ka zalunce su ya zama ka sha lalai ba duk wanda ka zalunta a ciki Allah subhanahu wataala sai ya bi masa kadinsa Allah ya ba mu iko mu gyara to wannan hadisi ibnu battal ya kawo asalin wannan hadisi sai ke cewa tamamul hadis fa inna Allah khalaqa adama ala suratihi domin shi wannan da ake dukan fuskarsa to Allah ya halitta annabi Adam a bisa surarsa sai ce wa ruya anir rasul sallallahu alaihi wa sallam annahu marra ala rajulin an rawaito kuma hadisi ne ingantacce cewa manzo alaihi salam ya wuce a kusa da wani mutum ya zuribu abdahu fi wajhihi laqman yana marin bawan a cikin fuskarsa ma'ana ya kwanke masa ido ainihin da tafi wa yaqul yana cewa qabbaha Allahu wajhaka wajha man ashbaha haka. Allah ya muna na fuskar ya muna na fuskar wanda ya kama da fuskarka. ka faqala alaihi salam sai manzo tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace idza daraba ahadukum abdahu idan ɗayan ku zai da kibawansa fal yajtanibil wajaha, to ya nisanci dukan fuska fa inna Allah Adama ala suratihi domin Allah ya halitta annabi Adam a bisa suran shi wannan wanda zaka ke fuskarsa ma'ana annabi Adam yana da fuska irin tamu da idanuwa da baki da hanci da dukkan dai da fuskar ɗan Adam take kuma hadisi ya inganta cewa Allah ya halitta annabi Adam alaihi salamu da hannunsa Al'imamin imam ya ce yace Allah dalilin da aka hana a dake fuska na farko ita fuska ita ce take nuna mahasinar Insa kyawun mutum da kyakkyawan yanayinsa duk wanda za a zo a ce kyakkyawa ne za a buga misali da fuska da ka ce mummuna ne fuska za a ambata kuma sannan fuska tana da laushi kuma tana ɗauke da sinadarai masu tsada hanci a nan yake idanuwa a nan suke baki a nan yake kunnuwa za ka iya cewa ainihin a gefen ta suke to dukan wannan ɓangaren zai iya cutar da shi dandana kuma duk lokacin da ya cutu gyaruwarsa za ta yi wahala wato daga cin wani abu da Allah ya wa ɗan adam duk wani wata gaba ta ɗan adam in ta taɓo ido ne kunne ne kafa ce hannu ne duk ƙwarewar likita duk gyaran da zai yi ba za ta koma irin yadda Allah ya wannan abin ba ko da kai yanzu da ƙuruciyarka kana jin daidai to bari shekaru su zo ma sai ka gano cewa ba a yi irin yadda Allah ya ba yanzu za yi wa ka yi targaɗe a kama ma ko ka yi karaya a ɗora ma kana ɗan shekara sha ko ashirin da ko talatin da sai ka ka miƙe tas to idan tafiya ta tafi shekaru suka ƙaru sai ka ji wannan wurin yana amsawa sai ka ji wannan wurin yana motsawa saboda ba ya ɗora shi irin yadda Allah ya yi shi ba to fuska tana saurin samun matsala wato wallahi bayan Allah yadda Allah ya haɗa ɗan adam inda za ka zo ka kalli yadda likitoci suke nuna yanayin cikin ɗan adam da ƙirjinsa kaga yadda aka ɗan harɗa kaza da kaza aka lankaya kaza da kaza aka kulla kaza da kaza wallahi in baitin kiyayewar Allah da za ka ɗan faɗi da ƙarfi ka tashi daga aiki wato kamar ka ce wata kanta sai aka ɗora kwalabe yanzu da za ka girgiza kanta na kwalaben na su faɗo me ba zai faru ba za su bar bashe to ɗan adam wani langwa-langwa ne ɗan adam duk wasu kawai kamar yan har haɗa abubuwa a kai ga cewa hanta lilo take zuciya lilo take a huhu lilo yake ga yanan kuma masu laushi ne amma sai ka ga wani ya duki ƙirjinsa. ko kuma ɗan bal ne ya tsalli ya tare bal da ƙirji. amma kuma ka gaya tafi lafiya kalu bai faɗi ba wallahi kawai taimako wanda da kiyaye wata Allah da wata ala. wa illa ya tabawa kaɗan da za a yi ma a ƙirjinka ko a ciki wallahi ba za ka yi labari to amma Allah shi ne ke kare ɗan adam shi yake ba shi ainihin kariya to saboda haka a nan sai manzo alaihi salam yake cewa in mata kama za a yi dukan kada a kuskura ainihin a daki fuska wannan ba a bawa kadai ba manzo alayhi salatu wassalam lokacin da Allah ya faɗi cewa ah, idan an samu sabani tsakanin ma'aurata to matakin farko izuhunna wahjuruhunna fil mabadi'i wadribuhun idan an samu saɓani mace tai abin da ba daidai ba muji abinda ya wajaba a musulunci ya fara fa'izuhunna a yi masu wa'azi in ka san hadisai da ayoyin wa'azin in baka sani ba ka je limamin ku ya laƙana maka sai liman mun samu saɓani da mata ta dala a samun waɗansu hadisai masu ɗan zafi-zafi wanda in na karanta ta zai yi laushi ta koma zuwa ga ɗa'a faɗa mun ayoyi masu ɗan zafi-zafi a rubuta ma ka iya a fassara ma ka zo ka harɗe fita ta wa'azi in Allah ya taimake ka ta bi to haka ake so to in ba ta rusuna ba ruhun na fil mazaji to sai a ƙaurate masu a wurin kwana annan akwai tafsili na malamai ba sai ba shi muke magana ba sannan wadribuhunna ku da ke su to ya ake duka zage kwanzi za a yi a dunkula hannu a kai mata naushi ko a ɗauko sanda ko muciya a'a hadisi yake cewa wadribuhunna darban ghayra mubarrihin wala tadribil wajha ku dake su duka wanda ba zai fasa fata ba ba zai karya kashi ba kuma kada ku dake fuska da wannan hadisin wasu malamai suka ce idan mutum ya mari matarsa to alƙali in ya kashe wannan auren bai yi laifi ba a shari'a tunda manzala sai ce wala tadribil wajaha. wannan hani ne to tunda manzo Allah ya hana da fuska kai kuma sai ka keta hanin to idan alƙali ya ladabtar da kai ya ya saki auren bai yi laifi ba to amma yanzu galibi ba haushe dai da na sani fa izuhunna wannan ba shine matakin farko ba wajiruhunna duk babu menene lamba farko wazo ribuhunna duka wallahi akwai wanda ake faɗa mana shi da matarsa duk motsi duka to Allah ya sa mai dan garin jiki ce to da ta ga abin yayi yawa sai ta nemo gajeren wando da ya zo ya son bubutai sai ta sako gajeren ta ma'ana a da ku to wata da aka gwabza bai ji daɗi ba shi ke na sai zan yi magana duka kuma sai ya koma dai ana nasiha da kurari to kaga bai kamata ma a kai yadda za ta san ba za ka iya ba duka ma asali wato lalura suke sawa a yi shi shi yasa ma'aiki alaihi daga cikin sifofinsa bai taba dukan matarsa ko bawansa manzo Allah in kaga ya kai duka to inda ake neman yardan Allah ne ma'ana a fagen fama ne amma manzo alayhi salam ya ki bawa ko mata manzo Allah bai taba wannan ba a wani hadisi yake ta ba ka jin kunya ka dake ta a farkon wuni sannan kuma karshen wuni ka zo kana yan murya ka ga ba abin da <laughs> zai faruwa to saboda haka dai ba wai wannan ya takaici bawa ba hatta mata baya halatta a mare ta malamai suka ce sai a samu dan wani abu za a dan tsala mata samu wata yar dorina dan tsala ɗaya biyu shi ma ba rike ta za a yi ba ko ɗa ko mata a tsari na horo ba a so ka rike kai ta duka kai ta duka sai ka gani. in yi saba da dukan ta duka ba zai magani ba kawai sai dai ka kai masa bulala ɗaya biyu yana fita a guje bukata ta yi dama so ake a tsorata a daina laifi to wani ma sai ya kulle ɗaki wannan ba daidai ba ne a musulunci muna maimaitawa ko ɗa ko mata wallahi duk wanda kai yi mahoro sama da laifinsa to sai ciko ya biyo gartai. ayat da na karanta da Allah yake cewa wa hajiruhunna fil mawadi wadribuhun sai ta fa in ata'anakum fala tabghu alaihinna sabila inna Allah kana aliyan kabira in suka yi maku biyayya to kada ku nemi wata hanya ta cutar da su domin inna Allah kana aliyan Allah shi ne maɗaukaki in kana sama da ita Allah yana sama da kai kabiran kuma Allah shi ne wanda yake mai babban matsayi duk matsayinka matsayin Allah ya wuce naka duk matsayinka a wajenta to matsayin Allah a wajenka ya fi matsayinka a wajenta kai yanzu auro ta kai ma yar wani ce in kuka rabu matar wani ce kai kuma akwai da zaka fita daga bautar Allah ka ce akwai wata nan kai ba ne? Allah bane baka isa to saboda haka dai wannan hadisi yana nuna mana wato ainihin yadda tausayawa za ta dinga kasancewa nikan faɗa ko da a malamai na makaranta in ɗalibi ya maka laifi ka yi masa horon da zai ji a cikin zuciyarsa laifinsa ya wuce wannan horon da an bi ta laifinsa to da an yi masa horo da ya fi wannan kuma ya fahimci dan ya zama mutumin kirki aka yi masa wannan ba dan a zalunce shi ba to ko ka da ki ɗalibi ko ka ba shi wani horo wallahi ba zai kullace ka a cikin zuciya ba ba zai ɗauke ka a matsayin azzalimi ba to amma a ce horo ya fi ƙarfin laifi kuma dukan yanzu babu ainihin tausayawa a ciki wannan ba tsarin addinin musulunci ba da Allah ya mu gyara sai ce babu ma ya duzu min shuruɗin mukatab an aishata radiyallahu ta'ala anha anna barirata radiyallahu anha ja'at tasta'inuha fi kitabatiha wa lam takun qadat ah, kitabat ko min kitabatiha shay'a قالت قالت لها عائشة رضي الله عنها ارجئي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تهتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا قالت فذكرت, فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتائي فآتكي فإنما الولاء لمن آتت ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله عز وجل فليس له وإن اشترط مئة شرط شرط الله أحق وأوثق yace babu ma juzu min shurutil mukatab babi da yake magana na abin da ya halatta a wajen sharadin wanda za a rubuta wa fansa an Aisha ta radiyallahu anha an karbo daga uwar muminai da Aisha Allah ya kara mata yadda ja'at barira anna barirata ta radiyallahu anha ja'at ha cewa na na barira Allah ya kara mata yadda ta go wajenta tasta'inuha tana neman agajinta da taimakon ta fi kitabatiha a cikin rubuta mata fansa da aka yi Walamta takun qadat min kitabatiha shay'a kun ba ta yi komai a wajen wannan rubuta fansa da aka yi mata ba Talat laha aishatu radiyallahu anha ana aisha Allah ya kara mata yadda sai ta ce irji'i ila ahliki ki koma a wajen masu gidanki fa in ahabu an aqdiya anki kitabata ki idan sun yadda na biya maki wannan fansar taki wa ya kunu wa la'ukili kuma wani tinki ya zamo gare ni fa'altu to zan aikata fa zakarar zalika bariratu turi ahliha barira sai ta ambata wannan ga masu gidanta ba, sai suka kiya wa sai suka ce in sha'at an ta tasiba laiki, in ta ga dama ta nemi lada a wajenki fal to sai ta aikata wa kunu wa na'uki na kuma wani tinki ya zamo namu ne kalat take cewa ita barira ko kuma na Aisha fa zakartu zalika sai na ambata wannan li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam da ma'aiki tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi fa ƙara laha rasulullahi sallam, sai manzo alaihi salam yace da ita Aisha ibta'i ki saye ta fatiki kiyanta ta fa innamal wala'u liman atak domin walici na wanda ya yanta ne ثم قام رسول sallallahu alaihi wa sallam وسلم sannan sai manzo tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya miƙe ya ce ma balu menene manufar wa'insu mutane ishtaritu na shurutan wanda suke sharɗanta wa'insu sharuɗa laysat fi kitabillah wanda ba sa cikin littafin Allah man sharata shartan duk wanda ya sharanta wani sharadi laysa fi kitabillah wanda bai cikin littafin Allah azza wa jalla mabuwayi madaukaki fa laysa lahu to ba shi da wannan damar wa in sharata mi'ata shartin ko da ya shartanta sharadi 100 Lahi a wa awsaq sharadin Allah ya fi tantanta kuma shine yafi karfi wannan hadisi Imam al-Bukhari ya kawo shi wurare da yawa kuma malaman hadisi ibn batsali yake cewa sun fitar da fa'idodi kusan ɗari ko fiye ƙarƙashin wannan hadisi kuma imamu tsabari ya yi littafi mai cin gashin kansa a sharhin wani hadisi shi kadai ya ce babu ma ya juzu min shuruɗil mukatab babi da yake magana na abin da ya halatta na sharaɗin wanda aka rubuta wa fansa wanda yake da kwafi irin na wasu yace al-mukatabatu abinda ake nufi da mukataba asluha asalinta anna sayyida shi mai gida yi utiku abdahu zai yanta bawansa ala malin ma'lumin akan wata dukiya sananniya yu'addihi ilayhi wanda zai ba mai gidan muqatta'an amma zai bada da guntu guntu ya'ani aqsatan ma'ana yanki yanki ko dai a ce duk wata ya kawo kaza ko duk wata biyu wani ma duk shekara fa ka bi zalika bainahuma kitabu to sai a rubuta littafi ne rijiniya tsakanin bawan da mai gida wannan shine anifin mukataba Allah ce wallazina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in in alimtum fihim khaira wanda suke neman a rubuta musu fasa a cikin bayanku to ku rubuta musu wannan in kun san akwai alkhairi ta tare da su to sai ta ana isha ta radiyallahu anha an karɓo daga nan Aisha Allah ya ƙara mata yadda anna barirata radiyallahu anha na na barira Allah ya ƙara mata yadda ja'at tasta'inuha fi kitabatiha ta zo tana neman agajin nan Aisha a cikin sha'anin mukatabarta anan ko dai ita da kanta ta nemi cewa masu gidanta su rubuta mata fansa ma'ana su rubuta mata wata yarjejeniya nawa ne za ta biya su ta zamo ya riwayoyi sun zo kala biyu a wata riwaya suka rubuta mata fansa ukiya tara ukiya tara akan cewa duk shekara za ta ba da ukiya ɗaya ukiya wato abu ne mai yawan gaske wasu ma sun ce kamar kayan raƙumi ne ma'ana dai kuɗi ne wanda suke alifin masu yawa to almuhim sai aka rubuta masa fansa ukiya tara akwai riwaya da suke cewa ukiya biyar to amma dai ukiya tara shine abin da ya yin fice a wajen malaman hadisi to a nan malamai suna tattaunawa shi yanzu shi bawa duk da ba wai bauta ake yi yanzu ba idan bawa yana so a rubuta masa fansa dole sai idan ya iya wata sana'a wadda za ta kawo kuɗin ko ku a'a an sai yana da wani mai gida da zai iya ainihin wato wasu ‘yan uwa da za su biya masa ko ku a'a sai idan yana da wata mallaka to ai mallakar bawa ta mai gidanci to sai dai maganin sana'a sharaɗi ne ko kuwa wasu malamai suka ce sharaɗi ne wasu suka ce ba sharaɗi ba ne domin yanzu na na barira ta nemi a rubuta mata fansa kuma ba a caje ta to wace sana'a kike da ita ba wadda za ki biya wannan fansar to amma da ita tana ji a ranta akwai hanyar da Allah subhanahu wataala zai sa ta fanshi kanta ko dai ta san halin na Aisha mun karanta a wasu darussa can baya Nana Asma da Nana Aisha Allah ya kara musu yadda suna da yawan kyauta Nana Asma yan sai na Abubakar ce ita ma Nana Aisha sai dai iyayensu mata daban-daban Nana Asma ita wato tana ba da kyauta ba ta bada wato ainihin ba sai abu ya taru ba don abin da ta samu za ta dinga badawa da abu ya zo sai ta bayar da abu ya zo sai ta bayar na Aisha kuwa sai ta tara abubuwan sun yi kauri sosai sannan sai ta bayar to na na barira kada ku manta tana zuwa tana wuni wajen na aisha tana daga cikin wanda ma manzon Allah ya shawarta me zaki fi akan barira lokacin da wannan harisa ta if ta faru manzon Allah ya shawarci Usama ya shawarci Ali har ma ce usama yake cewa ka tambayi barira ita ke zama da aisha za ta faɗa ma komai na halayyarsa manzo mana ke tambayi barira me ki ce akan aisha ce aisha mutuni ya kirkice ta faɗi dukkan kalmomin yabo ce in tana da wani laifi bai wuce yarinya ce karama in ka bata ajiyan kullun ka tai bacci awaki su cinye ba to wanda ta faruwa abun bai mata daɗi ta ɗan haɗo can da can ta samu ɗan kullun ta na gurasa sai ta bani na Aisha ajiya ita kuma tana wasa da tsanarta bace ya dauke ta to sai awaki suka zo suka ce to wannan abin ya tsaya mata a bata ji daɗi ba to shine take bada misali dangane da wannan to almuhim na na barira wato ainihin mace ce wadda ma Allah kuma ya bata firasa dan malaman sira suna cewa Abdul Malik ibn Marwan wato sai da take ce masa ina ganin wala Allah Allah zai sa sai ka zamo halifa daga cikin halifofi kuma Allah ya masa yi masa wannan so wato alifin ku ya gana na Aisha ce tana wuni gidan ma'aiki alaihi salatu wassalam to sai ta zo tana neman taimakon da to wala Allah ta fahimci kyautar na na Aisha da karimcinta shi yasa ta yadda a rubuta watan fansa ta gamsu idan aka yadda to in ta kawo kuka za a share mata wayarta to wannan ba karamar falala bace ba ba daidai ba ne ba kai a matsayinka na mai hali a matsayinka na mai kuɗi kana da ainihin yara amma kuma ba za ka share musu hawayen bukatu na yau da kullum ba gaskiya akwai masu kuɗi wanda suke ba su da kirki ba su da karimci wani za ka ga yana da yara da yawa ƙarƙashinsa wani yaron ma rance zai nema wata bukata ta taso masa mai nauyi an yi masa haihuwa yana so ainihin ya hidimomi wani ɓangaren gidansa ya rushe da damana ya zo mai gida da Allah a taimaka man da rancen dubu ɗari uku ko dubu ɗari biyar a rubuta duk wata a dinga ɗauka sai masa ke madagas koye ta jan aji fito za mu duba mu gani duk lokacin da ya magana ce za mu duba wannan take ma yi watsi da shi ce ba zai yi ba wannan ba daidai ba ne ba halin magabata na kwarai in ma ba a ba mutum kyautar ka je ka yi ba to za a bashi bashin da za a ɗaga masa kafa har ya zama ainihin ya biya to wannan wala Allah shine abin da ta hango na karimtin na Aisha Allah ya kara mata yadda walam takun qadat min kitabatiha shay'an na na barira ba ta yi komai akan wannan fansa ba tun lokacin da ya zamo an rubuta fansar an yarjejeniya cewa duk shekara zaki ki ba da ukiya ɗaya a tsawon shekara tara shikenan kin zama ya to tun daga aka yi wannan ko kwandala ba ta samu ta bayar ba kalat laha aishatu radiyallahu anha nana aisha Allah ya kara mata yadda da ta faɗa mata sai ta ce irji'i ila ahliki to ki koma zuwa ga masu gidanki fa in ahabu an aqdi anki taki? idan wato sun yadda na biya maki wannan fansa taki wa yakunu wala ukili kuma ya zama wani tinki a hannuna yake fa'altu to ainihin zan aikata wannan da wannan gaba malamai suka ce wannan ya nuna mace tana da cancantar ta yi hidimar kuɗi a cikin mallakarta kafin ta nemi izinin mijinta in dai kuɗin nan nata ne halan malar to ya halatta ta yi wata hidima ba tare cewa sai ya lamunce mata ba amma da sharaɗin idan shirayya ce ba wawuya ba ina fata an gane misali yanzu akwai wanda zaka ga cewa matar aure ce amma Allah ya hore mata hanyoyi na kasuwanci ana yi mata kasuwanci a siyo kaya a sayar ko a gida take yi kila yanzu tana da wajen miliyan goma a kawun ɗinta wata ma sama da haka to ya halatta a wannan kuɗin nata in ta ga dama ko ƙawayen ta sai musu wata hidima ko danginta ko wasu masu bukata ba tare da <coughs> ainihin mai gidanta ya sani ba domin wannan abun mallakarta ne domin na na aisha Allah kara mata yadda ta faɗi za ta yi wannan kafin ta nemi izinin ma'aiki alaihi salam akan tasarrufi da wannan dukiyar da Allah subhanahu wataala ya hore mata ina fata an gane abinda kawai malamai suka ce abincin gida na yau da kullum shin ya halatta mace ta yi sadaka da abincin gida ko sai ta nemi izinin mijinta aka ce to ya danganta halin mai gidan idan mai gidan karimi ne yana yin sadakar kuma yana so a yi to ya halatta ta bayar ko ba ta sanar da shi ba bil ma'aru amma idan marowaci ne bai so a yi to kada ta kuskura ta yi don za a iya samun matsala don a iya samun tsautsayi wata ran ta yi tuwon ta zuba katuwar malmala a kwanan almajiri yana fita sai ka da mai gidan sai kai waye baka wannan sai ya zama abin fada saboda ka wani mai gidan marowaci ne marowaci ne to irin wannan sai malamai suka ce to don kada a samu matsala kada ta kuskura ta taba wani abu nasu sai da izinin to idan ta bayar ta samu lada ko shi kaɗai ya samu idan wancan buɗaɗɗen izinin ne to shi kenan sun ta samu lada shi ma ya samu lada in ma mu ƙayyade ne shi ma dai ɗin ainihin an samu lada wannan dai babin yana da faɗi lokaci ya yi za mu tsaya a nan sai in Allah ya mu rana ita yau abin da muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba mu lada abin da muka kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai ɗin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh menene hukuncin mutumin da ya bai ma iyalin shi izini su ɗabi abinci su dafa kuma ya kasance akwai iya adadin abin da suke dafawa kullum sai suka ɗabi ninki biyu na abin da suke dafawa shi kuma sai ya ce to wannan abincin yau da gobe suka ɗiba bai ba su ni abincin ba sai washe gari to ya danganci samunsa da kuma bukatar su ma'ana abincin da yake ba su akwai wanda za ka ga yana da samu amma yana da tsumulmula kwano ɗaya zai isa a gidan amma sai ba da rabin kwano sai a yi to idan irin wannan ne kuma ita kwano ɗaya ne zai ishe su ita da 'ya'yanta to idan ta ƙara abin da zai ishe su ba ta laifi ba wannan idan mun ɗauki cewa hadisin hindu wato ainihin hukunci ne ko za akwai saɓanin malamai hindu binta utuba mata abu sufiyan ta zo ta siya ma'aikin allah abu sufiyan mutum ne marowaci baya ba mu abin da zai ishe ni ni da 'ya'yansa kana ganin idan na ɗebi wani abu na ƙara babu laifi a cikin dukiyarsa manzon Allah alaihi ya ce babu laifi ki ɗebi abin da zai ishe ku bil ma'aru. to sai wasu malamai suka ce wannan abin da manzo alaihi ya yi hukunci ne wasu suka ce fatawa ce menene bambanci tsakanin hukunci da fatawa in mun ce hukunci ne ya yi. to duk wata mata da za ta samu kanta irin wannan yanayin miji mai kuɗi matsolo to ya halatta ta ɗan ɗebi ɗan wani abu ta ƙara abin da zai ishi gidan in mun ce hukunci ne in kun fatawa ce to in ta samu kanta ƙarƙashin irin wannan mijin sai ta samu wani malami ta buga waya ta yi fatawa malam mijina ma'aikaci ne yana samun albashi mai kwari manomi ne yana da kayan abinci ɗan kasuwa ne yana da rumfuna a kantin kwari sabon gari amma kullum ɗari biyar zai babu ya ce a yi tefa ne kuma ba ta isa to malam ya kake gani kuma lokaci yakan zo canji a cikin ajihunsa da yawa misali to sai ta in ba zai gane ba ta ɗan ƙara yan ɗari biyar in dubu ɗaya zai isa to kenan sai in ta yi fatawa an ba ta fatawar sannan to idan kuma abincin yana isa kawai me za ka iya cewa mugunta ce ko kuma gadara ko wani abu to abin da ya bai laifi ba wato wasu matan sukan butulce wani imar Allah sun ga misali abinci yana samuwa yadda ake so to kuma sai wata tsaifar ta taso me yasa har kullun wai sai dai a ce shinkafa da wake me yasa sai dai a ce tuwon masara to wani ma yanzu masara yake nema babu tuwon masara yake nema babu me yasa wai za a ce kullum sai dai doya wallahi akwai wanda na san mijin da yana kawo doya ta samu doya yar ka'ida ma'ana ka'ida ne a kawo doya shin daɗi yi wa mutum yawa <laughs> Allah ya kufe shi to alakun da halin idan abincin da ake yi yana isa amma ta yi gadara ta yi wannan to babu laifi da ya ce abincin yau da gobe ne kaga gobe ba ta kara ba kun ta jin kissan mai kunu aiko yawa tana ganin cewa yaushe za a ce kunu ana shan kunu to kun ga da ta je gida abin da aka yi ta gano ashe kunun yana da muhimmanci dole ta dawo kuma ta ba da kai bori ya hawo ala kulli halin dai ya danganta abincin yana isa ko baya isa idan yana isa ta yi kankan ba ta ƙara hukuncin da ya bai laifi ba in kuma da halin ƙarin yake kin ƙarawa to a nan ba ta laifi ba to amma ko da baya isa kuma ya zamo gwargwadon abin da za isan ne ma'ana abin da zai iya bayarwa ne to dole sai a haka wani yana cewa a da ake ce ma yara kun koshi to yanzu ko ya ka zai ce kun ta abinci da tambaya ake sun koshi to amma yanzu kawai dai kun abinci ma'ana kwan koshi ko ba koshi ba dai a saba ka yafi a ba ko wanda samun sa ba za a yi ta kullum sai an ci kwanan shinkafa ba to a yi maleji da rabin shi ke sai a da Allah ya kawo buɗe kuma sai a ci kwano ɗaya abin muka yi daidai muna roƙon Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure muna roƙon afuwar Allah da ya fi su da gafararsa Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon minta ya nuna mana bata bata ne ba mu ikon sa Allah ka ba mu da sa lafiya musulmi lafiya na gida da asibiti iyayenmu wanda suka rasu Allah gafarta musu wanda suke da Allah sa cika da imani Allah kai mana kyakkyawan karshe yaye mana matsalolin kasan mu kai mana kowace irin damuwa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin